assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. muna daɗa miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda ya kaddara mana haɗuwa cikin wannan masallaci da ke wannan unguwa fadde babal inda muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci a cikin wannan wata na ramadan wanda yau ramadana yana da kwanaki bakwai shekarun hijira 1438 yau wannan shine majalisinmu na shida cikin amincewar Allah muna cikin suratul an'am wanda wannan sura mun yi tattaki a cikinta matuƙa mun kwana akan aya ta da. da hudu casa'in da biyar ba inda Allah falikul haƙi za mu tafi ita ta ci da ce to za mu tashi kan aya ta casa'in da shida in Allah ya so Allah ya ce inna Allah inna Allah falikul haƙi wannan يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون إن الله للي ألا خالق الحب والنوى shine yake keta kwaya shi yake keta kwallo alhab Shi ne kwaya ta dawa ce gero ne masara ce ko ma wace irin kwaya ce hatta ta ciyayi nawa kuma kwallo irin ƙwayar ƙwallon dabino wanda idan aka sa ta a ƙasa wake tsaga ta har ta tsirar da ɗan da zai fito ya zama dabino Allah to kwallon dabino shi yake ce masa annawa Kwaya kuma ko ta wani irin nau'in tsiro ne ana ce da ita alhabbu to allah shi yake keta waɗannan ƙwayanni su fashe bayan da matattu ne sai su tsage sai kuma ganye ɗanye sai ya fita a jikinsu wa yake wannan aiki allah yukuri hayya kuma Allah shi yake fitar da mai rai minal mayyiti daga matacce idan ka tar da kwai mataccen abu ne amma cikin amincewar Allah sai kaga ya fashe ɗan tsako ya fito yana ƙara kwan sai ya tsage sai kaga tsuntsu ya fito ciki yana kuka tsu tsu tsu kaga Allah ne ke fudda mai rai daga jikin matacce ƙwallon dabinon nan matacce ne amma idan ya tsage sai kaga ganye ya fito mai rai ƙwayar dawan nan matatta ce amma idan ta tsage ta kumbura sai kaga ganye mai rai ya fita to Allah subhanahu wata'ala shi yake yin wannan sannan kuma maniyin da ake zubawa a mahaifa matacce ne amma sai kaga ya fitar da ɗa mai rai wa mukhrijul mayyita min alhayy shine kuma akan fitar da matacce daga mai rai shi kon matacce ne ana fitar da shi daga kaza mai rai sannan mani matacce ne ana fitar da shi daga ɗan adam mai rai wannan fassarori ne da waɗansu daga cikin magabata suka fassara waɗansu kuma suka ce yukuri hayya minal mayyiti ana fitar da salihin bawa daga fasiki ko kafiri ko munafu sai ka tar da wannan kafiri ne ya haifi musulmi kaga shi kafirin matacce ne shi kuma musulmin da aka aiko mai rai ne kaga an samu mai yukuri hayya minal mayyiti an fitar da mai rai daga matacce sannan akan samu akasi wa mukurijul mayyita min alhayy ana fito da mataccen kuma daga mai rai sai ka ji ana rago da wutsiyar kare dan malam ko ba a yi kaga malami dai rayayye ne mai rai ne ya aiho dan iska matacce kaga wannan duka Allah yana yin haka wani za ka ga uban musulmi sai ya haifi arni wani kuma a uban arni sai ya haifi musulmi wani uban salihi sai a haifi fasiki munafiki wani kuma fasiki munafiki sai a haifi mumini salihi wannan duka Allah ne yake yin haka nan zalikumullah me yi muku wannan aiki ku je ku ɗauki ƙwayar ku ko ƙwayar dawa ko masara ko shinkafa ko alkama ko ma wani iri ne ku zuba a ƙasa ku gunne ku dawo gida ku yi kwance ba ku san me aka yi baya aka yi ba sai dai ka je ka rika kallon ƙasa ya har yanzu bai tsiro ba eh ba ka san ya ake yi ba ba zalikumullahu rabbukum me muku wannan aikin fa shine Allah rabbukum ubangijinku in ka je in a kunyarka ka samu kwaya tsara biyar ba su fita ba kai ta tsoka shifka ta yi gardama Eh, eh? Eh. to Allah ne ya maka kana bacci kuma ka tashi da daddare ka yi raka a uku biyu shafa'i ɗaya bitiri ma gagare ka shi kuma yana can yana tsirar maka da gona in an ce shinkafa ba na nawa ka shifka ba ka san tsaran ba amma shi yana can yana tsirar maka da kwayoyin ma kowane tsara kowace baya sai ya yi ƙoƙari ya tsirar ma da ita ba wai tsaran ba kowace kwaya a kowane tsara akwai kwaya nawa duka zai tsirar kuma kowane tsara ɗaya bayan ɗaya duka kai kuma kana gida kwance me muku wannan aikin fa Allah ne ciyawar da kake jiran ai seto seto hajar ta sai yi wallahi to waye ne yake tsira muku da kwayoyin ciyawar da suka mutu eh Allah ne ya zubo da ruwa suka kumbura sai suka ainihin tsatso ƙasa sai suka fito sai ƙasar ta ɗauki kore dabbobin ku suna ci zalikumullahu rabbukum me muku wannan fa shine Allah ubangijinku wanda shine ya kamata ku bauta mishi to wai fa anna kuna. me yasa kuma ake kawar da kanku me yasa ake ɗauke hankalinku daga kan bautar Allah a ɗora ku akan bautar wani Allah wanda duk za a ce ka zo ka bauta mishi ko shakka ba za ka yi ba ka sani ba zai yi wancan aikin ba ba zai tsirar maka da komi ba ba zai maka ruwan sama ba ba zai tsirar maka da itace ko kuma kwayar gero ko dawa ba to ya kuma za ka bauta mishi ka san baya wannan aiki fa'anna ta ƙaƙa ne kuna, ma'ana kuna ake kau da kanku daga kan bautar ubangiji a ɗora ku a bautar wani allah allah ya sauƙaƙe فالق الإصباح فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم الله سبحانه وتعالى كما شيني خالق الإصباح shi yake keto da isbahi asubahi Waje alal laila sakanan kuma shine ya sanya muku dare don ya zama sakanan hutawa ka duba a gani ana cikin duhu sai ya tsago muku da alfijir sai ku riga ganin haske yana fitowa daga gabas yana ta tahowa yana ta tahowa har ka ga gari ya waye shine falikul isbahi wanda yake keto muku da asuba sai ta tinkaro garinku ana nan ana nan har garin ku ya zama cikin yini yake bayan da kuma cikin duhun dare ake sannan ana haka ana haka shine ja'ilul layli zai sanya muku kuma daren sakanan don kowa ya koma gida ya huta tsuntsaye ma su koma shekarsu dabbobi su koma garkensu mutane su koma gidajensu kowa ya je ya nutsu wa yake yin wannan Allah ne subhanahu wa ta'ala wa shamsa wal kamara kuma Allah shi ya yi muku rana ya yi muku wata husbanan suna nan suna iyo suna ta gudana kowanne akan falakinsa ba mai shiga falakin wani rana ba ta shiga falakin wata wata bai shiga falakin rana kowanne yana tafiya akan hanyar da aka dora shi mai wannan aikin fa zalikum a mai wannan zalika taqdirul azizil alim wannan fa wani irin iko ne wata irin kima ce wata irin kididdiga ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine al-aziz mabuwayi al-alim wanda yake masani. idan aka ce takadir wanda zai gwargwadatar da abu ya zama gwargwado kowanne yana tafiya gwargwadon yadda ya dace rana tana tafiya gwargwadon yadda aka ɗorata. wata yana tafiya gwargwadon yadda aka aje shi dalilin abu biyun nan da kuma dalilin yini da rana shine rayuwarmu sai ta yi mana daɗi har muke gane lissafi idan da ranar kawai tana nan watan yana nan amma ba a yin duhu ba a yin hasken yini watan da ranar ba za su ba da tasirin da za ka gane asabar ba har da za ka gane juma'a ba amma da ana yin duhun dare sannan a yi hasken yini to ranar sai ta yi tasiri watan sai ya yi tasiri shi yasa ya haɗo su a nan falikul isbahi wa ja'ilul laili sakanan yace wa shamsa wal kamara dalilin rana da wata rana idan ta fadi sannan waje laila sakanan ya kawo mana dare don mu nutsu kowa hin ya kwanta falikul isbahi idan ya keto da asuba gari ya waye sai mu ce yau asabar haka ne ko ba ka gani sai a ce asabar yau ba muna juma'a ba yanzu gashi ya sanyo mana dare yanzu an ji nan shiru za ka ji garin kowa ya shiga ya nutsu can kuma za ka ga alfijir ya keto haske gari ya waye rana kuma sai ta fito sai a ce asabar ana na ana kirga sakonni, ana kirga mintuna ana kirga awanni har ana cewa kuma magariba ta yi ana nan kuma dare ya sake dawowa alfijir ya keto a ce lahadi ana kirgawa wannan watan da yake yawo shi kuma ana kirga mishi ranan da ya cika 29 ko 30 sai a ce wata daya wata biyu wata uku wata hudu wata biyar wata shida wata bakwai har a je goma sha biyar ce shekara daya kenan da aka haifi abdullahi kaga babu wani tantama dalilin wannan watan ne ya sa muka gane dalilin a kwana a tashi ne ya sa muka gane dalilin rana ta kullo ta fada ya sa muka gane idan da babu wa'annan abubuwa haka kawai aka bar mu sakaka babu rana babu yini ba rana ba wata to da ba za mu gane lissafi ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku gaya mini mana idan da za a sanya muku yini kawai ya tafi haka nan sarmadan ila yawmil qiyamati aqiyin dare man ilahun ghairullah yatikum bilailin taskununa fihi Wani Allah kuke da shi da zai kawo muku daren da za ku nutsu ciki in Allah ya tsaye da darensa ya kyale ku da yini kawai kuna da wanda zai muku dare in kuma daren kadai aka bar muku shi sarmadan man ilahun ghairullah yatikum bi wani Allah kuke da shi da zai kawo muku haske haka za ku zauna cikin duhu to amma sai Allah ya ɗauke duhu ya kawo haske ya ɗauke hasken ya kawo duhu shine a yi ni a yi dare a yi ni a yi dare wannan zalika ta gadirul azizul alim wannan wani kima ne da Allah subhanahu wata'ala ne kawai ya iya yin irinsa wani irin aiki ne na kaddarawa wanda ake kaddara kowanne a aje masa aikinsa kuma ya yi wannan sai al'azizu sai al'alibu kuma kuma kowanne in yi kuskure Allah ya san ya kuskure ballantana masu ba sa kuskure Allah ce mu kyau a huwa allazi wa huwa allazi ja'ala lakum an ta litahtadu البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون الله يتي وهو الذي جعل لكم النجوم كما الله شين يسن يامك توراري لتهتدوا بها في ظلمات البر don ku shiryu da su lokacin da kuka shiga cikin duhu a kan tudu ko kuma cikin duhu a cikin ruwa domin idan ana tafiya cikin teku ba abin da za a yi amfani da shi a gane kudu a gane gabar a gane yamma sai dai taurari sai a dubi taurari wannan taurarin lalle ko shakka babu mun bata hanya don wannan ya kaza ce wannan kuma kaza ce don haka ku kada jirgin nan ku yi kwana da shi mu yi nan haka ake yi da domin da babu wata na'ura jirgin haka kawai za a daura mar kyalle yadi kawai a galewa iska ta ta kaɗa ko ana ta tafiya sai dai kawai in kun ga alamar an karkata an yi nausa ta gefen da ba can ya kamata ba sai dai a ta kokari ana dan karkata shi ya samu ya ɗan miƙe haka kuma ana tafiya fatake da idan aka yi batan kai sai dai a ɗaga kai a dubi taurari kun ga tauraro wannan a gabar take kuma kun ga inda muke yi tafiyar mu bai kamata a ce gabar ta yi ba mu da muka yi yamma mun bata da haka suke ganewa wannan shi yasa Allah ya halitta mana taurari don mu rinka shiryuwa da shi sannan kuma da shi ake yin agogo da akwai taurarin da in sun zo wuri kaza dare yayi rabi akwai wanda in sun zo wuri kaza dare yayi sulusi idan sun yi kaza dare yayi rubu'i idan sun zo wuri kaza alfijir ya fito taurarin suna nan yanzu kawai gatan na'ura ya mana yawa har ma ba mu san su ba amma suna nan Allah ya yi mana su ne don mu shirya da su shine madadin agogo a da Allah ya ce a ta dubiya don ku shiryu da su fi zulmatil barri wal bahri kad fassalna al ayati liqaumin ya'lamuna Allah ya ce tabbas muna rarrabe muku ayoyi muna rarrabe mu filla-filla ta yanda mutane za su gane kudurarmu su gane ikonmu su gane girmanmu su gane cancantarmu da bauta amma ba kowa yake gane hakan ba sai ba liƙaumin ya alamuna sai mutanen da suke da ilimi jahili ba zai gane wannan ba jahili ba zai yi wannan tunanin ba ma hakan ba zai ma faɗo masa ba illa iyaka kawai in yi mika ya ce kai yau garin duhu wallahi saman ma ba taurari yau illa iyaka kawai yau akwai hazo Allah ya kare sai Allah ya ce wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda' قد فصلنا الآيات لقوم تفقهون الله سبحانه وتعالى يتي وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة الله شيني ya halitta ku daga rai ɗaya dukkan mutanen duniya asalin mu rai ɗaya ne yana nufin adam alaihi salam don allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai daya wa khalaqa minha zawjaha ya kuma halitta mata matarta shi annabi adam din kenan daga jikinsa aka halitta masa matarsa wa batsa Umarijalan rijalan kasiran wa nisaa da haka har aka watsa maza masu yawa da kuma mata masu yawa daga zurriyar su biyu dinnan asali mutum ɗaya ne Allah ya halitta shi ne Adam aka ciri wani ɓangare a jikinsa aka yi masa matarsa Hauwa. daga nan kuma suka rinka aihuwa shi nan Allah ya watsa bayan Allah a duniya maza masu yawa <coughs> mata masu yawa dukka kuma daga rai ɗaya ne babu ainihin wani wanda za ka gani ɗan adam wato mutum a ce ba ɗan adam ba ne Allah ya gane shi yasa Allah ya ce wa huwa allazi anshakum min nafsin wahida fa mustaqarrun ko akwai wanda take mustaqarrun wa mustauda ikhtalafu fi ma'ana zalik wato akwai sabani da masu suke da shi akan mustaqarrun da kuma mustauda kaman ibnu mas'ud da ibnu abbas da abu abdul rahman as-salami wa kaisi ibn abi harin wa mujahid wabai wa ibrahim na wa bahaki wa katarata wa saddi wa bayi kuratani wa gairihin suka ce fa musta karun aifi a wato fil arhani akwai wanda yake zama a mahaifa ya sauna eh? to qalu au akasaruhu suka ce ko kuma mafiya yawan su sukan zauna a mahaifa to kenan akwai waɗanda ba aka ba kenan to wa mustawda'un fa ay fil asla su kuma sukan dade a tsaitso wani zai zauna shekara goma sha bakwai za a yi masa aure a yi mata aure za su haihu amma sai sun shekara talatin suna tare ba haihuwa sai can wata ran kawai ka ji an ce Allah ya ba su da sun haihu wani kuma za a yi cikinsa tun ana kirga wata tara ana tsammanin daga tara kamar za a haihu sai a wuce wani sai an shekara sai a shekarau Allah ga da wannan irin su ne ake cewa shekarau oh. akwai wanda su a mahaifa za su dade wayansu kuma a tsetso za su dade kowanne da yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so akwai waɗanda mustaqarrun fil arhami qalu eh, wato kama qala haula'il ulama kamar yadda wayancan malamai da muka ambaci sunayensu suka faɗa ko kuma suka ce aksaruhum mafiya yawan su haka ne wa mustauda al asla su ne waɗanda suke zama a fito kamar yadda aka samu daga ɗan mas'ud da shauransu to wannan a taƙaice mai yin wannan aikin ake so ka gane wane ne ya san yanzu lokacin da da kafin mu a yi mu babanmu bai san inda muke ba shi ma da kafin a yi shi ba san inda yake ba yanzu 'ya'yan da kake da su da da kake yawo da su baka san suna ina ba ko su ma bata san suna ina ba Allah ne ya san inda ya aje su shi ne ke da mustaqar shi yake da mustauda shi yake ainihin tabbatarwa a gefen da ya so ya tabbatar kuma shi yake ajewa a inda yake so ya aje Allah subhanahu wa ta'ala yake kar fassalna al-ayat muna fararrabe wa mutane ayoyi li qaumin yafqahuna ga mutanen da suke da fahimta suke da fiqhul rayuwar addinin su su ne muke musu irin wannan tilla tilla har su fahimci abin da ake nufi Allah ya ce وهو الذي أنزل من السماء منه هبا متراكبا ومن النخل من تلئها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون مستقر ومستودع فسرورين سسنا yana iya zama akwai mutumin da zai zo duniya ya mutu amma kamar yana nan mustaqarrun yanzu kamar shi ibn kathir mai tafsirin nan da muke rike da shi mustaqarrun ne irin su imamu malik sun mutu amma ana ta amfani da ilimin to suna nan da yawa irin su za su zo su rasu amma kuma aikinsu mustaqarrun akwai wanda kuma shi zai zo ya rayu a duniya a jiya aje shi a kabari kawai shi kenan an ji an yi yi ajiya shi ne. akwai mustaqarrun wa mustauda haka wayansu suka fassara wani ya zo ya gama yawonsa an ɗebe shi an kai shi ya rani an ajiye kawai wani kuma yana nan ya gama yawo a duniya amma yana nan aikinsa yana yawo an binne shi amma aikinsa yana nan tabbace to wannan shine illar mutum ya zo ya rayu a duniya bai bar komi ba kada ka yadda ka gama zamaninka ba ka bar wa addininka komi ba ka yi ƙoƙari ka ka bar wani abu da addininka zai amfana da shi ko da bayan ranka wannan shine abin da ya fi kyau ga kowane mumini ya kudurta a ransa Allah ya taimake mu huwa allazi anzala minas sama'i ma'a Allah ne waɗannan sufofi shine yake saukar da ruwa daga sama fa na bihi ta kulle shayi kuma muke fitar da tsirran kowane irin nau'in abu da wannan ruwa na ta kulle shayi tsirran kowane abu fa akhrajna minhu khadiran sai mu fitar da ciyawa koriya ganye kore lanko kore sai ka gan shi ya fito shar daga cikin ƙasa nukhriju minhu habban wannan ciyawa da ta tsiro koriya ta dawa ce ko ta shinkafa ko ta ainihin masara sai mu fitar daga gare ta nukuri domin muhabban sai mu fitar da kwaya mutaraki ba wanda za ka jejjeru ka jejjeru ka jejjeru ka jejjeru ka ganta an tsara ta baka san lokacin da aka ga tsara maka kwayannin masararka ba ka duba ka ga yanda masara za a jera maka layi layi layi layi mutarakib wani ya hau kan wani wani ya hau kan wani sannan ka dubi gero zangarniyar yanda wani zai bi wani wani ya bi layi layi abu dan kucu kucu kucu kucu baka san yaushe aka yi wannan tsarin ba Allah ne yake yi haka shinkafa haka kowane irin nau'i dawa ka duba yadda ake tsatsaga maka kwayannin sai an masa gida in an yi wa ƙwayar gida sannan sai a fito da ita ciki ba ka sanya aka yi ba abu tun yana ɗan malu sai kaga yana ta kumbura ƙwayar sai ka ganta ta fito habban ƙwaya mutaraki ba waɗanda suke awon juna waminan minan nakali akwai kuma daga cikin dabinai min ɗal'iha wanda za a gani daga furenta ne daga hudar dabinon idan ta yi hudan ta yi hudan daga nan ne ake samun abun da za a amfani da shi ƙinwanun daniya sai ka gansu ga sunan har an same su wato sun yi tuntu ƙinwan irin tuntaye inda 'ya'yan suke makalkalewa daniya sai ka gansu ga su daidai da yadda za a cire makusanta a natin min a'anabi waɗansu gonaki kuma na inabbai ne wa zaitun waɗansu gonakin kuma zaitun ne wa rumman waɗansu gonakin kuma rumman ne mushtabihan ko za a gansu sun yi kama wayansu wayansu za a ga kamar su ɗaya wa ghairu mutashabi akwai kuma wayanda ba su yi kama ba unzo yace ka duba a gani ila samari zuwa ga ɗiyan wannan itacen idza mara sanda yi zuba ƴaƴan din wayan yan'ihi da kuma sanda ya nuna aiki sai Allah inna fi zalikum lalle a cikin wancanen ku la ayatin akwai ayoyi li qaumi yu'minuna ga masu imani wani kawai ya zo da binon sai bai yi ba kawai ce rashin feshi ne eh wallahi ba feshi ga nawaken bai haihu ba eh haka ne Allah bai yarda ba Allah ya saka da alheri shi yasa ba kai feshin ba rashin yardar Allah ne yasa ba kai feshin ba baka san kuma akwai lokacin da za a yi feshin a yi feshi a ce darba ne bai jin feshi dan ba ba. <laughs> darba ba a jin feshi to Allah bai yarda ba wannan aiki gashi dalla dalla Allah yake mana shi fa amma mu dan kadan da yace mu yi wai ba za mu yi ba sai ka gona kawai za ka je ka shirke ta maka dawo a kyale maka kawai tsirarwan ka je ka bi kunya-kunya ka tsirar mana mu gani ruwan an yadda za a yi maka ruwan sama amma ka je ka tsirar bai iyawa to ba za ka iya to in ya tsiro kuma a ja shi ya yi ta tafiya ya yi ta tafiya ana jan shi yana ta tafiya yana samun sinadarin da zai rika tsotsa yana ta tafiya yana gwabi yana tafiya yana gwabi wannan duka aikin Allah ne sannan har ya kai inda zai zuba zangarniya zangarniyar a yi mata ‘ya'ya layi layi layi layi layi layi a gani نعم وجعلوا لله شركاء kan bayi ne kuma Allah yana son bayinsa Allah bai son bayinsa su sha wahala Allah bai son ya azabtar da bayinsa amma bayinsa su suka ja wa kansu Allah ya gama kwatanta mana shi don mu gane shi mu san shi mu san kimarsa mu san girmansa kuma yi maka misali yadda hankalinka zai kama ka gane babu wanda ya kamata ya kafa doka a bi kamar Allah babu wanda ya kamata in yace ayi ayi, in yace kar a kar ayi, babu kamar Allah amma idan ɗan adam ya ji daɗi da ni'imar Allah ya shaƙi iska ya ga yana da wadata ya yi walwala sai ya ce zai yi abin da ya ga dama ba zai yi abin da Allah yake so ba kuma Allah shi zai baka dukiya ko ya baka mukami ya baka sarauta ya baka lafiya ya ce maka ga yanda yake so kai kuma kai ka kafa dokar ka kace kai ga yanda kake so yanzu wannan idan aka je aka kona shi a wuta sai a ce an yi zalunci to shi yasa Allah ya ce wala yuzlimu rabbuka ahada ubangiji ba zai zalunci kowa ba duk wanda ya ga ya je wa gidan azaba shi ya kai kanshi don Allah ba irin misalin da bai buga mana ba na mu san shi mu gane shi mu bauta masa shi kadai wallahi bai kamata a ce ko da kuskure mutum ya ɗauki hakkin Allah ya ba bawan Allah ba ko da da kuskure da ya kamata kuskure ma ya kau daga jikin ɗan adam saboda yawan kwatance kawai da Allah yake mana to amma saboda jin kansa sai ya ce kuskuren ma an yafe in ma da za ka yi abun da kuskure sai aka ce an yafe maka shi sai wanda ka yi da ganganci to amma da gangancin ne muke hallaka kanmu da ganganci muke hallaka kanmu sai mu rika tunani a jikinmu kamar Allah ba zai iya yin kaza ba ba zai iya yin kaza ba ka manta shi ya tsirar maka da gona shi ya sa maka ƙwayannin geronka shi ya sa maka ƙwayannin dawaka amma wai zai kasa yi maka wani abu daban kuma ya kayi tsafi eh kuma idan aka tsale ka ka yi tsabi dawa ta jira ba za ka iya ba ba za ka iya yi ba to amma kuma Allah ya ce ni za ka bautawa ni da ni za ka dogara ka kira ni duk damuwarka ka gaya mini ka ce sam ai wannan ba zai yi ba Allah kaɗai ba zai yi ba wani ne ya zo ya ce malam yawan wani mugun mafarki nake a gidana kullum kuma muna ganin maciji kullum Ya ce to ku rinka karanta kulhuwa da falaki da nasi ku tofa ku shashafa ya ce kawai ya ce to ku rinka karanta ayatar kursi kullum kafin ku kwanta ya ce shi kenan a wani abu da za a yi mana dai wanda zai kai wanda ya mu yana son ka ce kawo rago na ce to ai babu abin da ya bi wa'in in ma kana tunanin ko aljanu ne to ai ayatul kursi ta fi karfin kowane aljanu yace in kuma kana da karatu ka rika karanta suratul baqara a gidanka kullum kafin ka kwanta bacci ka rika karantawa ko da da qur'ani ka bude ka karanta ba shaydanin da zai cutar da gidanka to kenan na yi zamanin da akwai damoni wani abu da za a to wai shi kwata-kwata wa'annan duk ba su yi mishi ba hankali bai kama ba da ya fi so in kawo masa wani abu mai wuya in ce ka je ka ciro kaza ka kawo kaza ka kawo kaza a zo a hada wani tsabi yauwa to da duk abin da nace ya kawo ya kawo mini zai kawo ya tashi dai jikinsa da sanyi ba hankalinsa bai kama ba eh. Allah ya sauke wallahi mutane sun raina Allah kamar ayar da muka wuce ne wa ma la haqqa qadari ba su ba Allah haƙiƙanin girmansa ba girman da yake da shi ba su ba shi ba girman Allah ya wuce inda duk ke zama babu yanda za a ce ga wani mai mulki shi kadai kuma ya iya wa duniya in ba Allah ba wa zai ban shi kadai ne fa duk duniyan nan da ƙasanmu da samanmu mutanenmu da aljanunmu mala'ikunmu da dabbobinmu ciyayinmu da itatuwanmu komi allah nan shi kaɗai ne ya buwaye mu kuma shi yake yi mana komi to ashe don an ce ka dogara da shi zai isan maka har ka ɗaya kana shakka duniyan nan fa shi ya girka ta kuma ya san da komi baya gyangyaɗi balle bacci balle ka ce wata rana za ka neme shi ka samu yana bacci ko a ce maka ya yi tafiya ko ina shi yana daidai da hu la ta'khudhuhu sinatu wala nawm wala ya'uduhu hifzuhuma kuma tsaron sama da ƙasa bai gagare shi ba kuma bai ma zama aiki a gunshi ba idan da za a zo a ɗora maka wani abu a tafin hannunka za ka ce ya yi nisa ba ka ganin shi to wallahi yadda allah yake ganin duk duniya da samanta da ƙasanta da cikinta da faiɗinta ya fi haka don kai in aka aje maka wake daya akan tafin hannunka bayan kawai kake gani mm, Ba ka san kasan ba to shi Allah ba haka ba ko ya huda ba to shi Allah yana ganin waje kamar yadda yake gani ciki ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur shi abin da yake koyan da wanda yake bayyanan ba bambanci a gunshi Allah ya taimake mu da gane wannan don haka yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu rinka dogara da Allah mu rage yawan tsafe-tsafe mutane suna da kwaɗayin tsafi tsafi ba alheri ba ne a zamanin sahabbai su idan aka kama mutum tsafi yake kashe shi ake yi mu kuma yanzu wai girmama shi ake haya bashi mukami a ce sarkin yaƙi Allah ya gata malam eh mu girmama shi ake su kuma sahabbai a da kashewa ake in aka kama mutum tsafi yake yi dai to mushriki ya samu sai a kashe shi don kar ya bata al'ummar musulunci mu kuma yanzu girma masu ake ba kyau mutane mu dogara da Allah ya fi mana kyau wallahi Allah fa ya ishe mu bai mana kaɗan ba bai mana kaɗan ba ba da wata matsala da za ka samu a ce Allah ba zai iya maka ba kuma babu wanda ya zamanto ya yi zafi zafin da har ya gagara ƙarshensa dai za ka ji ana ta tarihi ya mutu wata rana ƙarshensa mutuwa kuma ƙila ma ya gama tsabin wata rana wani yaro ƙarami ya kashe shi a gani allah ya sauke don haka za mu amsa tambayoyi don na gan su da yawa sai in allah ya yi kare shi don kar mu tara su da yawa haka ɗauki mana roba a kan kan tambayoyi sai mu fara da alaga ta mala sai mu fara da tambayoyi jiya ta eh tambayar jiya tambaya ta farko ke alaga ta mala in ya halatta aiwa jariri kaciya to in aka ce ya halatta abunda in an yi shi za a ce haramun shi ake cewa bai halatta ba idan aka ce halal kuma ba wai abu ne da aka ba da umarni ba kamar yadda ya tambaya eh yana iya halatta to amma menene ya fi abin da ya fi dai ya ɗanyi kwari tukuna shi ya fi to in an masa yana jariri fa ya halatta ko haramun ne a ya halatta an gane? Allah ya saka da har yanzu mai tambaya ta biyu a gaba da tambayoyin jiya ne ke Allah gawa ta mada shin tambayoyi kabari a duniya ake koyo ko wai za matal abdu ya isa ko ta isa <laughs> to wai za mata abdu wani littafi ne da wani bawan Allah ya yi wai amsoshin tambayoyin kabari ko eh. to shi amsa tambayar kabari ba wai karatun ne kawai ba ko shakka babu kamar yadda ya fada a duniya ake koyo don hatta aljanna a duniya ake nemanta wutar ma kuma a duniya ne amsar da za ka ba mala'iku a duniya ne imaninka da dogaronka da Allah da yarda da imaninka da annabin Allah da imaninka da littafin Allah da yarda da addinin musulunci shi zai sa in an tambaye ka ka bada amsa amma idan da za ka haddace wa iza matal abdu aka ko an tashe ka daga bacci za ka kawo ta aka to in kai mushiriki ne ka mutu da shirka ba za ka iya faɗi ba in dai ba ka da kyakkyawan imani ayyukanka ba su da kyau ba ka san yadda ake sallah ba haka kawai kake gugguba ta an koya maka wai za mata rabdu kai ka ci bulus ko ka san akwai hikima gurin yan kasuwa sai su zazzabi wurin da yake da zada zada zada zada sai su yi littattafai su rika sayarwa e ga littafin niyyar wankan janaba niyyar wankan biki niyyar wankan haida niyar. yankan ragon suna niyyar yankan ragon layya niyyar suna yawo suna talla kai kuma in kana son ka zama malami a arha sai ka ce a ah, to ai shi kenan sai ka sayo shi kawai majamu'un niyati Allahumma inni nawaitu kaza Allahumma inni nawaitu kaza Allahumma inni nawaitu kaza duk na iya ganiyar daurin aure duka eh hudubar aure hudubar suna hudubar waye yanzu wannan sune ibadat Eh? a ce maka me hukuncin yanka ragon suna me hukuncin yanka ragon lahiya me hukuncin aure me hukuncin sallah me hukuncin alwala amma ba wai niyya ba niyya kama zuciyarka yake yi. ba wanda zai rubuta maka niyya ya ce ga ta karanta sai dai a kwatanta ma yanda za ka yi ta zuci don ba furta ta ake yi ba ba furta ta ke yi ba don haka kamar yadda ya faɗa ya ce shin a duniya ake koyon amsar da za a ba mala'iku eh a duniya ne a duniya ne za ka rike tauhidi ka yi imani da Allah matuƙa kuma ka yarda da Allah ka bi umarninsa ka nisanci hani sannan ka yi imani da annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bi sunnarsa in ya hana ka ka bari in ya sa ka yi ka ji kana son sa fiye da kanka fiye da babanka fiye da mamarka fiye da duk duniya ka ji ba wanda kake so kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuciyarka to ana tashin ka daga gabarin ce maka waye annabin ka zaka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma idan akwai abin da ka fi so sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai wahala ka bada wannan amsa a ce akwai abin da kake yawan dogara da shi zai wahala a ce man rabbuka ka ce rabbi Allah an gane ko sannan kuma akwai wayansu ratse da kake zai wahala a ce wa ma dinuka ka tuna diniyar Islam karshen ta ka zo ka rika faɗin kungiyarka ko dariƙa ka can a kabari ka shiga uku eh ana neman me addinin ka heka faɗi ɗariƙar da kake ko ka faɗi wajiyar da kake ka ga heka ta nausa ba ruwan wani eh, ka ce musulunci ka tsira wallahi don haka ka saba da cewa kai musulunci kake musulmi ne ka saba da wannan na abana yau ba Allah ya saka da ke a cikin tambayoyin yau sai tambaya wanda mai tambaya ke ana gawa malam idan jini ya zo wa mace misalin karfe goma na safe zuwa sha biyu sai ya ɗauke ya azuminta yake azuminta ya lalace babu shi illa iyaka za ta ci gaba da cin abincinta kawai in ya ɗauke kuma ta yi wanka ba za ta yi azumin a rannan ba sai gobe ta ɗauka da su ba sahur kuma ta ci gaba da yi ba ya ɗauke ya dawo ba duk a yini daya eh. shikenan wannan yinin kam azumin ya lalace kuma don ya ɗauke din ba za a ce ta kama baki ba ta ci gaba da cin abincin ta kawai sai dai ta sake ɗaukar wani azumin kawai in allah ya kai rai wannan yana halatta mutane suna cikin gida eh. to idan har mutanen maza ko mata to akwai waɗanda suka halatta wa mata yin haka idan katangar da take kusa da masallacin suna iya su bi jam'in ko ba lasifika ta yadda idan lasifika mata katse suna ji za su iya bi idan gab da gab ne mata a matsayinsu na mata amma idan har sai da lasifika ana samun matsalar na'ura ba za su ji ba to su yi nasu din fi daban don kada samu matsala amma namiji kan babu ko kokonto in yi sallah daga cikin gida ya bi jami'i baya da sallah shi kan wannan kan babu kilafa ittifaqan yawwa akwai lokaci ya yi shi yasa muka dan dakatar saboda mu mata mai tambaya yana tambaya ce alagawa tamadan ke mutum ne ko a rage ma wasu ya duba maka kafin ba shi ko ya kai wata wasiƙa alaga ta wadar mai wata tambaya ya ce mutum ne yana ibada amma a cikin ibadar tashi akwai kuskure sai aka yi mishi gyara sai ya yi fushi Allah ga wata mada sai ya yi fushi ya bari ya yi ya bari ya bar ibada shi ke menene menene hukuncin sa malam hukuncin sa dama ba don Allah yake yi ba Eh, ya gane ya dawo ya yi ya ci gaba da ibadarsa don wannan da suka yi masa gyara ba ibadarsu ba ne balle ya ce ya bari ya musu tsiya yauwa ya yi wa kansa tsiya mutane da yawa ba ana haka ba wani ko shawara ya baka in baka yadda ba sai bar kwamitin din sai ce shi ya bari ba da dai haka ne to dama ba don allah kake yi ba kenan ai abin da ake yin sa don Allah don wani ya baka haushi bai kamata ka bar shi ba dama ba shi kakewa ba Allah kakewa to menene kuma an baka haushi kawai ka ce ka bari kar ake yin haka nan abu idan har za ka yi shi tsakaninka da Allah duk abin da za a yi ma ka tsaya kai kan tsakani da Allah za ka yi sai dai in an hana ka an ce sam an fudda ka ba a so ka bari to wannan sai ka koma gefe bayan da za ka yi tunda an fi ƙarfinka amma ba a hana ka ba kai da kanka ka ce ni na ma bari da haka ne ina yin abu bakwa gani to dama su kakewa Allah akewa yauwa a ran akan kallahu yake yaya ibadarsa to ya bari ya yi, idan ta baya din da da ikilasi yi. wannan za mu bar wa Allah ita Allah ne ya san matsayinta idan kuma da mariya yake yi duka ba ta da amfani idan kuma shi a hakan din a jahilce to muna masa nasiha hakan ba kyau idan ya dawo ya tuba aikinsa duka Allah zai karba ya ci gaba da yi don Allah yanzu an gane ko yawwa assalamu alaikum malam menene hukuncin mutumin da yake aiki da son zuciya wannan kam ai ina ganin shi ma wannan tambayar kam akwai mutumin da yanzu musulmi ne za a ce masa son zuciya ya ce yana da kyau ai da ma ya bayyana wani abu ne amma me hukuncin mai aiki da son zuciya kam ai haramun ne Allah ya saka da eh, shirka ce ma afara'aita man ittakaza ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi ai duk mutumin da ya damfara da zon zuciya yana da gunki kenan don zuciyar sai ta ce gunki in aka ce mai aiki da zon zuciya ba shi ba ba zai aiki da littafin Allah ba ba zai aiki da hadisin manzon Allah ba ba zai aiki da karantarwa kowane malami ba son ransa kawai in ya ga ayar ta masa daidai za ku yi tare in ba ta yi mar ba kawai yana da nasa na son zuciyarsa to wannan musulmi ne yana da gunkinsa kenan don haka ba a maganarsa cikin musulmi wanda yake muwahidi shi wannan ana sa ya cikin mushrikai Allah ya daidaita mu ya saita ainihin mu kuma hadarin yana nan tare da jama'a da yawa wallahi kuma aya karara ga ta nan afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu kaga duk wanda aka ce yana da ilahu daban kaga yana da gunki to mu cire son zuciya a cikin ibada in dai ibada ce ka tsaya ka yi ta tsakani da Allah son zuciyar nan shi ya kashe addini yanzu Eh son zuciya ko ka gane wai abin da kake kuskure ne sai ka ɗamfara ka ce to ya muka iya haka muke haka aka samu haka iyaye haka kakanni haka manyanmu to kaka son zuciya ya shiga to wannan shi yake hallaka mu zuciyar nan ba a yarda da ita innan nafsala la ammara tun bisu'i illa man rahima in dai rai za ka bi to yawanci abin da zai umurce ka mugun abu ne ba kowa ne ransa yake dora shi akan abu mai kyau ba illa man rahima rabbi sai wanda ubangiji na ya ji kansa kawai kamar yadda yusuf alaihi salatu wassalam ya faɗi ko ko kuma matar wannan ne eh, ita imratul aziz a cikin suratu yusuf ne dai to don haka ba a bin son zuciya a gefen addini ana bin abin da Allah ya ce a yi ana bin abin da ma'aikin Allah ya ce a yi Allah taimake mu tambayar shi na biyu ya ce idan lokacin sallah ya yi ladan ya kira sallah mu ma mu za mu tafi masallaci ne ko kuma mu tsaya sai in lamun jila da yana tada ikama <laughs> ai shi masallaci yanayin sakon da ka je da shi yanayin ladan da za ka samu eh? kwarai da gaske ni dan buga bodi ne duk mutumin da ya riga shiga masallaci to sunansa shine a gaba wanda mala'iku za su rubuta wanda ya fara shiga yana gaba da wanda ya biyo shi wanda ya biyo shi wanda ya biyo shi har a zo kan na baya har a samu wanda ba zai zo ba don haka babu yanda za a ce za ka zauna kawai sai ka ji ana ikama hmm. sai ka ji ana qamatu sala sannan ka rugo da gudu sannan ka zo ka yadda takalmi ka fada wannan akwai kuskure yana da kyau a ce ladan ya same ka abin nan liman ya same ka cikin masallaci kai kowane irin aiki na ibada in aka ce shugaba ya fi kyau a ce ya samu inda zai zo yawa jawabi eh, yanzu ko da gwamna ne aka ce zai zo ya yi jawabi sai ku zazzauna sai ya zo ya zauna sai ku fito an girmama shi wallahi ban burge shi ba to liman ya shigo ba kowa yana mu sai jira ku tukuna sai an yi mata sala sannan ku ruko sai ya samu <laughs> mutane ai bai yi ba don haka sallah mutum duk yanda ake yi yayi kokari kafin a ce liman ya shigo kai a ce ka shigo har ka samu tahiyatul masjid wannan shi yafi domin ana so wanda ya shigo masallaci ya samu yayi raka'a biyu to kaga idan kai irin wannan kake ba za ka rika samun wannan raka a biyun ba Allah ya sauri tambayar shi na uku ya ce shin ana yin addini da abunan son zuciya abunan da ganin dama ko ra'ayi wannan kama tambayar da ya ce eh, duka yana yi yana maimaitawa ne ba a yi a ƙarshe ya ce a yi mana nasiha mu ƙara gyara niyoyinmu a dukkan ayyukanmu na addini Allah ubangiji ya taimake mu lalle wannan shine abun da yafi kyau ga kowane dan adam ya gyara niyyarsa domin niyyar nan ita ce horan aiki idan niyya ta yi kyau to aikin ka mai kyau ne idan kuma aikin ka mai kyau ne niyyar ka mummuna aikin ma zama na banza lalle ne mutum ya zamanto niyyarsa mai kyau kuma ta dace da aikinsa mai kyau ibnu abi zaidin al yake cewa babu yanda za a yi imaninka ya inganta aikinka ya karɓu har a zayyana shi a matsayinka na mumini sai in ƙudurinka na zuci ya tabbata mai kyau sannan furucinka na baki ya tabbata mai kyau sannan aikinka na gaɓobi, ya tabbata mai kyau sannan dukkansu su dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya fada mutum ya kudurta da da zuciyarsa sannan ya furta da harshensa gaɓoɓinsa su aikata aikin sannan aikin a ce ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ne aikin zai zama mai kyau wani zaka samu yana da niyya mai kyau amma kuma aikinsa bidi'a ne bai samu mutaba'a ba dole sai an samu mutaba'a sannan anan ne aikin zai zama ya tabbata ko da niyyarka mai kyau aikinka mai kyau a ido in an gani kana yi mai kyau amma kuma ba irin yanda Allah ya karantar ba ne, ba irin yanda manzon Allah ya karantar ba ne, akwai son rai na wani kabi ka sani ba to ya ja ka hanyar banza dole kudurinka da hurucinka da aikinka su zamanto suna da mutaba'a sun bi karantarwa to shi kenan aiki ya yi kyau Allah ya taimake mu wannan bawan Allah ya gama kwatanta mana komi a wannan mukaddima tashi gefen aƙida kam ibnu abi zaidin ga kairawani Allah ya saka mishi da alkhairi yayi shimfiɗa mai kyau wanda duk muminin da ya bi wannan shimfiɗa insha Allah zai samu aljanna don tauhidi kam zaka mutu da shi Allah ya yarda to Allah ya taimake mu wannan nasiha ta sa Allah ya sa mu dauke ta mu yi aiki da ita ta gyaran niyya da kuma gyaran aiki idan niyya ta yi kyau aiki ma ya kyau kyan aiki shine ya dace da karantarwar manzon Allah domin idan har za ka yi aikin da bai dace da karantarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to kai abun ka aiko shi bai da amfani don dama an aiko shi ne don ya koyar abi to ya zo ya koyar kai kuma baka bi nasan ba ka bi na wani to kaga ashe zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai abunka bai da amfani to don haka kai ma aikinka kuma a lahira bai da amfani to Allah ya kare mu eh, shikenan shi da karshe shi yana maka addu'a Allah saka mu da to shi ma Allah ya saka mishi da alkhairi gaba daya Allah madaukakin sarki ya sada mu da alkhairi Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mahadar mu jannatul firdausi da rahmar Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan wata na Ramadan mu dage wucewa fa yake yi kuma idan ya wuce kila ba za mu sake gani wani ba ko kuma za mu sake gani amma dai ba yanzu ba wannan din dai ba zai dawo ba to don haka mu yi kokari mu ci ribar wannan wata na ramadan yan uwa muna da damar da za mu samu aikin da za mu yi a cikin wannan wata allah ya yi yabe mana laifukan mu gaba ɗaya sannan kuma ya sa mu a rahamarsa ranar gobe kiyama mu yi ta murna to kar mu yi kasala mu rage yawan bacci cikin dare a watan ramadana sannan mu rage yawan surutai a wuraren da duk muke da rana a watan ramadana duk surutun da bai da amfani ba nasiha ba ne ba ciniki kake da ɗan uwanka wajen neman dukiyar da zaka rufa wa kanka asiri da iyalanka ba haka kawai ka zauna kai ta fululu wane ya ce wane ya yi kaza wani ma abun kunya cikin watan ramadana sai ka ji ana tadin ball ana musun kulob-kulob na arna abun haushi musulmi kana cikin azumin ka ina ai kai ka gardama har kana kamar za a yi naushe-naushe wayansu na same su matasa ai wallahi ba ai wallahi kaza kaza kaza wai su wai kulob din su daban-daban ne ashe kuma kulob din ba a Najeriya yake ba masu yin sa sa azumi su kuma suna azumi suna neman su da ku kun ba san da su masu yi. wannan al'amari akwai abun haushi wallahi shi yasa wani da aka da wani yaro ya yi wani aski ana fada aka ce wai ai ashe a wuri yaro ya gani a irin yaran masu kwallon nan ne ashe wai ya koya mm. ce kai jama'a wai ashe a nan ya ga askin Na ake ganin wani aski ne mala balatoni da tori ya saya bai bi masa ba eh? Allah ya saka da dare to ya manta almar'u ma man ahabba mal kiyamati. za a tada mutum da masoyinsa in an tashi alkiyama ya manta hmm? Allah ya don Allah mu rinka yi wa junanmu nasiha in ga abokinka yayi kuskure kar ka ji tsoronsa tunda abokinka ne kai masa nasiha in ya yarda shikenan bai yarda ba kuma shikenan kuma nasihar da hikima ba wai da gatsali za ka yi masa yadda ransa zai ɓaci da wuri ba domin ka ci riba kake so ka ta san hanyar da za ka gama don ya gane in ya gane shi ne ka ci riba to idan kuma bai yadda ba wannan shi kenan ka sauke nauyi ballantana kuma 'ya'yanmu ‘ya'yanmu ne amma sai mu kasa yi musu fada mu kasa kwatanta musu yadda za su samu aljanna ‘yan uwa muna kallon ‘ya'yanmu suna halaka mu kasa tsamo su dai yanzu idan ka ga ɗanka gashi nan wuta a fure zai fada ba za ka rika kai kai kai kai kai ba eh? mota za a gani fa yaron ka iya fito daga gida tal tal tal tal mota ta rugo kada kai tsaya tsaya tsaya kar ya zo mota ta buge shi kuma kana kallo ya kama hanyar jahannama ɗanka ne jininka ka kasa zaunar da shi ka masa fada ka yi masa nasiha ka nuna masa hanyar aljanna yan uwa wai shi kenan ka kyale shi sai dai in ya girma da kansa ya gane in zai gane in ba zai gane ba shi ya sani to ina yarinta dama yaro yana yaro ake lankwasa shi in ya riga ya girma kamar ya fi karfinka na yanzu lokacin nan da yaro daga ya girma ya fita daga gidan babansa dama ana zama makwabta ma da sai a ce yaro in ya girma ai makwabci ne to yanzu makwabtakan ma ba a yi uban yana zangaya na shi yana sabon fegi ina makwabtaka eh? eh? ala gidan ne ka dawo irin ne to in an yi haka ɗin ai ba wai haramun bane yawwa shine na ka gaya maka yanzu yanzu nan an rabu tun yana karamin ake so ka saita shi kafin ku rabu ba wai an ce ku zauna ku tabbata hukumi ba ba wai an haramta hakan bane amma ba kai masa tarbiyya ba in kun rabu kuma zai je wa kansa ne ba ka dasa alheri ba ka mutu kuma ba za ka samu mai ma addu'a ba Eh, duk sanda ya kwanta wannan arnin zai ta tunawa kawai bai tuna ma baban shi Allah ya sauya Allah ya saka lafiya ina ga sai sai mana addu'a akwai bayan Allah da suke neman addu'a sai a sa su ciki amma duka muna daga ciki Allah taimake mu Father